Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare nake da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi shida ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To a babale a yau Lahadi wa'adin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta saka wa dakaran da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar kan su da su maido da shugaba Muhammad Bazin kan karagar mulki kwadakin matakin soji ke cika. Akalla fasinja sha biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu hamsin suka jikkata bayan da wani jirgin kasa ya kauce hanyarsa a Pakistan. hukumar 'yan sanda a jihar Bauchin Najeriya ta ce ta yi nasarar kawar da wasu barayin daji masu yawa da ke satan mutane a ƙauyen gada da ke gundumar bura a ƙaramar hukumar Ningi. Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa yau Lahadi ne wadin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suke juyin mulki a Nijar ke cika. To ko me zai faru military option is ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Dr. Ibrahim Abubakar Kana ke cewa amfani da karfin soja kan Nijar shine zaɓi na ƙarshe. Sannan masana sun yi tsokaci game da matakin soja da kungiyar ECOWAS ta yi barazanar ɗauka kan Nijar. sun ekowa sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Nijar ba an samu mushkila. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. a yau lahadi wadan da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta sakawa dakaran da suka yi juya mulki a jamhuriyar nijar kansu maido da shugaba muhammad bazin kan karaga mulki ko a ɗauki matakin soja a kansu ke cika wa'adin na mako guda na cika ne yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman abi wasu hanyoyi na lamana wajen warware rikicin shugabancin kasar maimakon amfani da karfin tuwo a ranar asabar majalisar dattawan najeriya da ke makwabtaka da nijar ta ki amincewa da shirin daukan matakin soji da ecowas ta yi barazanar yi inda ta kira ga shugaba bola ahmed tinubu wanda shine shugaban kungiyar da ya duba wasu hanyoyi wajen shawo kan rikicin sanata abdul ningi dan majalisar dattawan najeriya ne shi ma kuma shugaban kasa kuma a tabbatar makan cewa ba huruminsa ba ne shi kadai ba shi da wannan power ya shiga yaki da wata kasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba din na faɗakar da sanatoci kuma na faɗakar da mutanen shugaban kasa yaki ba abun wasa bane kuma musamman yakin da ya hada da iyaka idan baki manta ba kusan northern najeriya jihohi wajen bakwai ne suka iyaka da nijar kuma a gaskiya allah da wahala a kan bodin ninki bambanta mutanen nijar da na sokoto mutanen nijar da na jigawa mutanen nijar da na katsina To kungiyar ECOWAS dai na da hurumin da za ta yi gaban kanta idan har mambobinta suka amince da kai harin. sai dai gargaɗin da ake ta yi daga kasashen yankin kan mummunan tasirin da harin sojin zai haifar na dasa alamar tambaya kan makomar wa'adin da ecowas din ta shata kasashen algeria da chadi waɗanda ba mambobi bane a ƙungiyar sun nuna adawarsu da matakin yayin da mali burkina faso waɗanda ke karkashin mulkin soji suka ayyana cewa matakin tamkar ƙaddamar da yaƙi ne a kansu akalla fasinja sha biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu hamsin suka jikkata bayan da wani jirgin ƙasa ya kauce a hanyarsa a kusa da garin nawabash da ke kudancin pakistan a cewar hukumomi jirgin mai suna hazara express na kan hanyarsa ta zuwa rawalpindi daga karachi a lokacin da wasu taragu goma suka goce daga kan hanyar layin dogon a cewar wani babban ma'aikacin tashar jiragen kasar pakistan hukumomin sun ce tuni aka garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti a garin na nawabsha a wani labari makamancin wannan jami'a kasar georgia da ke da kafafen yada labarai su ruwaito cewa adadin mutanen da suka mutu a hadarin zaizayar kasar da ya auku a wasu tsaunuka a wajen wani shakatawa ya kai mutum sha bakwai adadin ya kai haka ne kwanaki uku bayan da aka kaddamar da ayyukan ceto zaizayar kasa ta faru ne a ranar alhamis a kusa da tsaunukan da ke kira shobi mai tazarar kilomita 140 daga tbilisi babban birnin kasar ta joja shugaban ma'aikatar harkokin cikin gida da ba da agajin gaggawa ya faɗa wa manema labarai cewa baya ga mutum sha bakwai da suka rasa rayukansu yanzu haka an ba zama neman wasu mutane sha takwas da suka ɓata. To nan ba da jimawa ba Mahmud zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. A yau Lahadi ne wa'adin mako guda da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suke yi jin mulki a jamhuriyar Nijar ke cika kan saki tare da mai da shugaba muhammad bazoum kan kargan mulki ecowas dai ta yi barazanar daukan matakin soji daga abuja ga rahoton da wakilin hassan maina na ya aiko mana a yau ne wa'adin da kungiyar ecowas ta ɗibarwa sojojin da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya ƙasar nijar ke kawo ƙarshe inda baya ga jerin takunkumai iri-iri ecowas ta ce za ma ta yi amfani da ƙarfin soji domin cimma manufa da yake yau ladi ne wa'adin ke cika to ko menene zai faru tambayar kenan da na yi wa abdulaziz abdulaziz mai magana da yawon shugaban kungiyar ta ecowas kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu a to a gaskiya wannan zancen wani mataki za a dauka a nan gaba abu ne wanda ni ba zan iya magana a kai ba kuma ko shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ba zai iya haƙƙaƙƙen cewa ya ba da amsa a kai ba domin kuwa duk da yake shine shugaban kungiya wannan kungiya ce da take da mambobi kusan goma sha biyar ko shida wanda dole sai sun tattauna tsakanin su sun yi duba al'amarin da kuma halin da ake ciki da kuma sabbin al'amura da suka taso tun daga lokacin da ita kungiyar ecowas ta yi taronta na karshe a abuja kafin a ɗauki wani mataki na gaba military option is the last option. But he has directed us, the Minister of Defense and Armed Forces of Nigeria. Babban sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Dr. Ibrahim Abubakar Kana ke cewa amfani da karfin soja kan Nijar shine zaɓi na ƙarshe. Amma shugaba Bola Tinubu ya umarci ma'aikatar tsaron ƙasar da rundun sojan ƙasar da su haɗa ƙarfi da sauran dakarun ƙasashen ECOWAS. Ina tabbatar muku cewa umarnin ECOWAS ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu ya ce mu nufi Nijar to za mu afka mata. Kwamishinan siyasa zaman lafiya da tsaro na kungiyar ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa ya yake da saƙon musamman ga shugaban juyin mulkin Nijar, General Abdurrahman Chani. Abin da mu muna so ba, General eh, Chani da mutanen su kawai su sace fawa su bari civilian administration ya zo shi ce na demokratiya shi ce na kusan dai rukunonin al'ummu a najeriya kama daga malamai 'yan boko 'yan siyasa da sarakuna na ganin rashin dacewar amfani da karfin soji a wannan matsala na kasar nijar dr yahuza hamza abubakar wani babban malami ne a jihar yobe da ke makwabtaka da kasar nijar kokarin ɗaukan mataki na kungiyar ecowas da suke so su yi a kan farma Nijar da yaƙi wannan abu ne wanda yake na takaici kwarai da gaske mutane masu hankali masu kuma lura da abin da ke tsakaninmu da wannan mutane na Nijar musamman mu arewacin najeriya abu ne wanda yake na takaici da kuma tashin hankali da kuma lalle a fito a nuna rashin yarda da shi da gamsuwa ba ma goyon bayan a yaƙi ƙasar Nijar ba ba tare da wannan tunanin musamman ma irin wannan yanayi da ake na dimokurafiya. mai magana da yawun shugaban kasa bola ahmed tinubu abdulaziz abdulaziz ya ce duk da haka kungiyar ecowas ba kungiya ce ta ina da yaƙi ba burin kungiyar ecowas shine a samu hanyar da samu warware wannan al'amari na kasar niger ba tare da an zubar da jinin koda mutum guda ba abdulaziz abdulaziz mai magana da yawun shugaban kasa bola ahmed tinubu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa dangane da ɗaukan matakin soji kan Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. ta hukumar 'yan sanda a jihar bauchi ta ce ta yi nasarar kawar da wasu barayin daji masu yawa da ke satar mutane a ƙauyen gada da ke gundumar bura a karamar hukumar ningi a jihar ta bauchi kamar da za ku ji a wannan rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana da yake jawabi wa 'yan jarida dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaro da 'yan farauta suka samu kwamishinan hukumar yan sandan jihar bauchi awal musa muhammad ya jinjina wa jami'an da suka jajirce da taimakon allah aka samu nasarar fatattakar barayin dajin da kuma kashe wasu ina son ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu wata babban nasara akan yan fashin daji da suka gallabi dajin bura a karamin hukumar ninji allah ya ba mu sa'a musamman waɗanda suka shiga ƙauyen kada suka kashe mutane bakwai allah ya ba mu nasara mun kama waɗansu da suka shiga cikin wannan aika-aika suka kashe waɗannan mutane ɗaya daga cikin wanda aka kashe din ma mai gari ne yana masallaci suka shiga cikin masallacin suka fito da shi suka matsa su tafi da shi yake tafiya suka ce masa za su harbe shi kuma suka cika ah, barazanar da suka masa din suka harbe shi yana cikin su bakwai da suka harba Allah ubangiji cikin rahamarsa da ikonsa ya dubi alakin da yake kansu Allah ya ba mu nasara da sa'a muka kama su mun kai samame dukkanin tsaunuka da suke zama da daba-daba da wajen guda uku zuwa hudu mun fasa ta mun ragargaje su mun harbi na harba wanda suka gudu sun gudu wanda suka mutu sun mutu mun samu a cikin kokarin da muka yi cikin ikon Allah da rahamarsa mun samu shanu wajen guda saba'in mun samu awaki da tumaki wajen guda arba'in da wani abu mun samu sauransu da naira dubu ɗari uku wanda aka kama su da su biyu daga cikin wanda aka cafke da ake zargin barayin dajin ne sun yi bayanin abubuwan da suka faru mutane mutane shida ne suka harbe to he shi ne he da suka dawo he suka dauke mu he muka tafi eh, dan da aka halbin na horoja shi da mu aka yana ka je a lungoyi ma suka dauko aka dauko da mace da namiji biyu iya shi ne biyu na shi ne ko aka je da mu mu biyu na haka mu biyu da bin diga ta haɗe mu biyu na haka Ibrahim Zubairu shine kantoman riko a karamar hukumar Ningi ya yi karin haske da kuma jaddada dabarun yaƙi da barayin dajin a yi rata da shi ta yawar tarho. yanzu dai haka suna hannun 'yan sanda wasu daga cikin su wanda aka ba mai martaba sarkin ningi shi ma ta saka masa da alheri shi ma ya dauke shi ma sosai wajen ganin cewar Allah yadda wannan abu ya zama tarihi a kan kuma ne. sai dai kuma a cikin watannin nan dai barayin dajin sun addabi al'ummar yankin bura da ke yankin karamar hukumar ningi abdulhamid muhammad wura amurka daga bauchi a najeriya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cewa madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa ƙasar Ghana. Masana sun ƙara sun nuna rashin amincewarsu da ɗaukan matakin soji ga sojojin da suka hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum. maimakon haka suka ce ci gaba da bin hanyar diplomasiya ita ce mafi dacewa ga rahoton da wakilin idris abdullah bakwai aiko mana a yau ne wa'adin da kungiyar ecowas ta ɗibarwa sojojin da suka hamɓarar da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya ƙasar nijar ke kawo ƙarshe inda ba ga jerin takunkumai Wannan taron gaggawan ya biyo bayan taron da shugaban Najeriya Bola Tinubu, shugaban kungiyar ECOWAS ya kira a ranar 30 ga watan Yuli, inda kungiyar ta baiwa gwamnatin mulkin da ta hambarar da zababben shugaban kasar Nijar, Muhammad Bazoum, zuwa ranar yau Lahadi da ta dawo da shi ko kuma ta fuskanci yiwuwar amfani da karfi Matakin da wasu masana a nan Ghana suka ce ba zai haifar da sakamako mai kyau ga kasar Nijar da sauran kasashen yankin ba. Masani kan harkokin tsaro a Adib Sani ya ce idan aka yi la'akari da matsalar tsaro na masu tsaurin ra'ayi da ake fama da shi a wannan yankin yaƙi da Nijar zai ƙara ba su damar gudanar da ta'addancinsu. Nijar babban ƙasa ne kuma already a cikin West Africa muna da challenges mu so far as batun tsaron mu is concerned. Uh, muna da yan jihadist da ke Nijar, Mali, Burkina Faso, Chad ko ina. So in aka yi wanga yaki ya ba su opportunity su iya su rigu kuma yanzu yakin da kake duba ya last maybe bakwai ko wata yanzu ya yi fi shekaru da yawa and uh, wanga batun kudi ne kuma batun mutane ne kuma yakin gaba namu ban mhm, na wasu ne wanda ke cin amfanin a rashin zaman lafiya so ya kamata mu yi careful kwarai kanal umar sanda mai ritaya tsohon jakadan ghana a masar ya ce idan sojojin ecuador suka nemi shiga nijar ba da izinin kasar ba za a gwabza yakin da zai shafi kasashe makwabta idan aka yi la'akari da cewa kasar ba ta da tekun da za a jibge dakaru ta jirgin ruwa. akwai abin da muka kiran shi hostile entry idan ecowas sun ka ce za a shiga da karfi an gamu da su da karfi domin ka duba niger niger is a landlocked country ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojin ka ba ba su da teku ba su da teku hmm. don shi in ecowas sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan niger ba an samu mushkila kuma problem yanda ya zo ai ba ba ba Niger ne first country da sun yi ku ba Burkina tayi Mali tayi ba shiga ba me yasa za ce Niger su nasu za kai musu hari abin tambaya eh. amma in dai za ka nemi ra'ayi na na ce su janye in ya so a duba yanda za ka iya a sasanta da su har a zo a samu kai magana wato a ci gaba da diplomasiya kenan da diplomasiya ya fi diplomasiya ya fi to idan ba su yadda ba fare ba su yadda ba tun da ma ECOWAS tana da doka kamar wani bai shiga cikin al'amuran wani gari in dai hali ta zo kamar ecowas za ta shiga da karfi ne wannan ji bature san offering declaration of war wannan ya kawo damuwa kwarai ba samani ana son wannan ya kai ba a ranar juma'a shugaba tinubu ya rubuta wasiƙa ga majalisar dattawan najeriya yana neman amincewar ta kan aiwatar da matsayar da shugabannin ecowas ka cimma na amfani da karfin soji kan nijar inda majalisar ta amincewa da hakan adif sani ya ce rashin amincewar majalisar ya yi daidai domin yaƙi da Nijar zai iya taɓa tattalin arzikin ƙasashen ECOWAS. Sanitin Najeriya sun ce kamar a kar sojojin Najeriya su yi wannan abu. I think is the right decision because yaki da Niger wato yaki da Mali, Burkina Faso da Guinea kenan. Ko sun fadi in kuka yi yaki Niger wato mu kuma kun taba mu kenan. So ba hankali ba ya iya kawo mana babban don fitina a cikin west african sub-region especially batun economy mu already mun ce damuwan da muke ciki duka masarar nan duka because of russian ukraine war nan so yanzu war ko fadan da ke abin ganka bayan ka fa so ya ya ya dame mu kwarai dama gwamnatocin da sojoji ke mulki na mali burkina faso da gini sun gargadi ecowas da cewa yaƙi da nijar tamkar shelanta yaƙi ne da su Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To madalla masu sauraro sai a yi mana afuwa na kusan rahoton da aka ji. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba inda za mu leƙa Najeriya. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya kafa tarihi bayan da ya aika wa Majalisar Dattawa sunayen mutane 48 domin a tantance su a matsayin ministoci. Wani abu da ya ɗauki hankali shine akwai ɗan asalin birnin tarayya a jerin sunayen wannan ma abu ne da ba a taɓa gani ba ko ba a taɓa yi ba sai dai masana tattalin arziki na cewa za a samu matsala domin a yanzu ma bashi ake karɓa a biya albashi wakiliyar murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani Wani abin dubawa a wannan shine cewa babu gwamnatin da ta taba nada ministoci masu yawa a kasar tun bayan dawowar mulkin dimokuraɗiyya. Idan an bi tarihi a wannan jamhuriya ta hudu da ta fara a shekara 1999 an samu shugaba Olusegun Obasanjo ya naɗa ministoci 27 tsakanin mulkinsa na farko daga 1999 zuwa 2003 wanda ya kai adadin su zuwa 30 a wa'adinsa na biyu daga shekara 2003 zuwa 2007. A shekara 2007 zuwa 2010 marigayi Umaru Musa eraduwa ya kai adadin 39 amma bayan rasuwarsa sai shugaba Goodluck Jonathan ya rage yawansu zuwa 33. Kundin tsarin mulki ya ta tanadi cewa za a naɗa ministoci 36 ne idan an haɗa da babban birnin tarayya kuma sai a naɗa 37. Sanata Rufa sani Hanga ya ce majalisa za ta zama na musamman akan ministocin. Ko lokacin ma da ake minista of state da minista na sosai yanzu kuma sun ce da ba za su yi minista of state ba. To ban sani ba kowa su canja su yi minista of state ne duk minista za musu minista of state in ba haka ba minista guda 48 a sun yawa mu dai mun tantance amma tantance wannan ba wanda muka yanke hukuncin ya zama a sai mun zauna a litinin sai mu zo mu zaman tabbatar da su ko rashin tabbatar da su amma ga shugaban kungiyar ceto APC wato Rescue APC Northwest Group a Turanci, Muktar Dahiru Gora ya ce kungiyar tana murna da yadda jam'iyyar APC ta samu gata. Farko da muna godiya ku da yadda APC ta samu gata a Northwest. A wannan tsakani shugaban jam'iyya yana Northwest, Deputy senator President yana Northwest, Speaker na ƙasa yana Northwest, ga Chairman Appropriation yana Northwest, kuma ga ministoci guda biyu a Katsina da jihar Kano kuma har da mata. Ya kuka ji da aka ba ɗaya cikin matasan kano mace maryam sheti kuma a ce yau da ya kamata ta zo a tantance ta sai ga takarda daga fadar shugaban ƙasa cewa an sauya sunanta da sunan wata wadda ta taɓa kwamishiniyar ilimi mai zurfi a jihar kano a ƙarƙashin shi sabon shugaban jam'iyyar apc na yanzu abdullahi ganduje ya kuka ji to gaskiya abu ne guda biyu na farko dai dukkanin wanda allah ya ba rabo mulki na allah ne shi ke ba ga wanda ya so a lokacin da ya so a ba mu ji daɗi ba amma muna muna godiya kuma da aka sake kawo mace daga gurin aka kara maida ta. To sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya koka ne kan yadda aka samu ministoci har 48. Ba ma za mu iya tsayawa kamar yadda ƙasa ko tsarin mulkin ƙasan ya kayyade ba cewa ministoci kada su wuce shida ko kuma kowace jiha ta samu wakilci a majalisar ministocin nan a ce za a 48. A gaskiya hankali ba zai ɗauka. ɗauka ba bai kamata a ce a wannan karni maimakon mu rage kudaden tukun da muke amfani da shi wajen tafiyar da mulki a ce wai karawa ake sannan kasar da muke fama na yaya za mu yi bashi ya yi mana katutu abin yana daure mana kai bincike da muryar amurka ta yi na nuni da cewa idan aka naɗa ministoci 48 din nan ƙasa za ta iya kashe naira biliyan uku da uku kan ministocin a cikin shekara hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na hilma Abdulra'u jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da digital footprint wato bayanai game da mutum na musamman da ke kan intanet sakamakon ayyukansu na yau da kullum. Kasancewar akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya barin bayanansa a yanar gizo ba tare da saninsa ba kamar yadda za ku je daga bakin bakonmu na farko. Sunana Abdulbasir Musa. Digital footprint shine abin da duka mutum yake a yanar gizo. Misali ya fara tun daga searches in ka je Google kai sacin me kake yi wannan shine shine kamar search footprint ɗinka in ka je social media ka yi rubutu ka yi liking duka wannan yana daga cikin footprint ninka so footprint dai shine kamar yadda in muka yi taku muka je waje haka shi ma intanet duk abin da muka yi intanet tana ajiyewa domin da wannan ne akwai abin da ake cewa algorithm yake fahimtar menene kake damuwa da shi digital footprint bai ta'allaka akan social media kadai ba in ji shugaban kamfanin vision pool enterprise malam yusuf salisu funtuwa Wato shi digital footprint kamar yadda aka faɗi sawun mutum a bisa yanar gizo. Saboda da abin da aka ce digital bai ta'allaka akan social media kaɗai ba. Dan wasu mutane suna samun rudani suna kasa bambance tsakanin social media da kuma digital media. Shi yasa wani zai ce shi digital marketer ne wani ya ce shi social media marketer ne kuma sai a yi tunanin aikin su gaba ɗaya iri ɗaya amma akwai dai bambanci. To idan za mu koma akan maganar digital footprint misali yanzu kana da waya ko kana da kwamfuta kana amfani da wayarka ko kwamfuta ka kana shiga yanar gizo maybe za ka buɗe kafar yaɗa labarai ko kuma wani shafi na gwamnati to ka sani cewa duk wani abu wanda kai daga yayin da ka kunna data ɗinka ka buɗe browser ka je wani website ka riga ka ɗauki hanyar yawo bisa wannan yanar gizo kenan duk wani shafi da ka ziyarta duk wani rubutu da kai to akwai na'ura wadda aka sanya a cikin yanar gizon wadda take ɗaukar wannan tana rekodin din shi tana ajiyewa to amma mutane da yawa ba su san wannan ba yanzu idan ni ina da website idan na zo wata rana zan iya buɗe website ɗina akwai bangaren da zan je in duba in ga mutum nawa ne a rana suke zuwa suke buɗe shafin website ina kuma zan iya ganin wace irin waya ce ya amfani da ita ya ziyarci shafi na kuma minti nawa ne akwai abubuwa da yawa waɗanda zan iya gani. Shin menene mahimmancin barin sawu mai ma'ana a yanar gizo wato digital footprint a turanci gani yadda duniya ke tafiya a yanzu. Dakta Yakubu Sani Wudil kwararre a fannin amfani da kafofin yanar gizo wajen koyawa matasa dabarun inganta rayuwarsu a duk fannin da suka zaba. sannan kwararre a fannin makamashi ya yi bayani. Wannan batu na digital footprints batu ne wanda yake da matukar mahimmanci musamman a wannan lokaci da duniyar gaba ɗaya ta zama abin da ake cewa global village wato duniya a tafin hannunka tunda ba za ka iya zuwa wurare da kanka ba ko ina amma abin da kake rubutawa a shafukanka na social media idan kai rubutu yanzu ba inda ba zai je ba duka duniya kuma da shi ne idan wata dama ce ake so za a baka da shi za a gani a san wane ne kai in bincike kake wani irin bincike kake yi idan kasuwanci kake yi wani irin kasuwanci kake yi to duk da wannan ne zaka samu dama mutane su ganka su yaba da irin abin da kake yi har ma su gayyace ka kin ga wato babban al'amari ne kenan da zai iya janyo wa mutum ci gaba kwarai da gaske a ɗaya bangaren kuma still idan mutum bai yi amfani da shi ta yadda ya kamata ba wato abu ne da zai iya rusa mutum lokaci guda da an tashi an ɗauko wata dama za a baka idan in aka fara dubawa aka ga meye da me ma kake rubutawa shin abin da kake rubutawa abu ne da yake janyo tarzoma to da an fara ganin wannan sai a ce to wannan ba za a yi abin arziki da shi ba sai a canja mutum sai a takaice wato ya kamata mutane ya zama sun fahimci cewar abin da duk kake rubutawa a social media wato kaman wakilin kanka da kanka ne. Dakta Hauwa Mustapha Babura mazauniyar birnin Kansas a kasar Amurka kwararriya ce a fannin ilimin yara a matakin farko kuma ta baiwa matasa shawara akan wannan maudu'in. Na ji daɗi da gayyata ta wajen tattaunawa akan digital footprint wanda abu ne ni kaina ya shafi rayuwata ta bangare kala-kala. So ina kira ga matasa musamman saboda mu da tijai rayuwa mun riga mun yi ta Allah na tuba duk abin da ya zo za ka iya haɗewa ka cije gangara muke su matasa su ne wanda yanzu suka buɗe shafin rayuwa so in abin digital print ya zo ya shafi rayuwarsu a bangare mara kyau ko da a nan gaba kuma da zai zo ya shafe su ya hana ruwa gudu a rayuwarsu su muke fiye ji akasari yanzu za ku ga yaran mu ba sa kula da gaba to ya kamata su lura da yadda suke bayani a social media a digital avenue saboda wani guri ne wanda ba yafiya ba mantuwa ba mutum bane kwakwalwa ce ta na'urori da mutane suka shimfiɗa ta wanda shi kanshi wanda ya wallafa bai yi tunanin yadda za ta kasance ba to ni ina kamanta ta kama alal misali yadda mala'iku suke a hannun hagu da dama suke rubuta aikin da kai mara kyau da mai kyau kuma Allah su bani wata allah yana kallo ko karkashin gado ka shiga kai abu kai kadai Allah ya sani to misali kenan da zan bayar da da zaka ji an ce ai gashi gashi sai kai ta mamaki ya za ai kaza to yanzu gashi nan yanda Allah ya ba dan adam kwakwalwa shi yake zuwa zuwa yana ba da misali akan ayoyin ubangiji masana sun ce sawun yanar gizo abu ne mai sarƙaƙiya. kuma wani abu ne da za a iya samun shi idan aka rubuta sunan mutum a bisa intanet a gano bayanai to masu sauraro gabaki daya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Yar kayan ba ta nan ba ta sake ba ni. A gaida Halima, yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga baban gida AA Dogo Zirmi jihar Zamfara Najeriya. Ta ce lamarin kasar mu Najeriya sai dai mu ce Allah ya kyauta. Kullum karin farashin abinci sai hawa yake yi. Ga rashin tsaro ya yi mana matukar katutu a arewacin Najeriya. Yan bidiga sun hana mu noma gonakinmu ballantana mu samu abincin da za mu ci don rage raɗaɗi. Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙin rayuwa amin. sai sako daga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam ya hausa hakika kaddamar da sabuwar tashar samar da wutar lantarki a abuja da shugaba bola ahmad tinubu ya yi abin a yaba ne allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. ya ce albarkacin zagayowar ranar shayar da jarirai nonon uwa zalla ta duniya da aka gudanar. Muna kera ga iyaye mata da su dage wajen shayar da yara nonon uwa zalla don ganin sun inganta wa jariran lafiyar jikinsu da fatar allah ya sa a dace To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma jule leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu helen daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya